Sashen Hausar muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 24,41 da kuma 60 haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da kuma FM Nomad ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lali a shirmu na daren ranar Litinin 25 ga watan Afrilu. za ku ji cewa kwamandojin rundunar tsaron ƙasashe ma'abuta tafkin chadi sun kai ziyara jamhuriyar nijar ƙarƙashin jagorancin mejo janar lamidi adeoshun za kuma ku ji yadda ta kaya a taron zauren lagos na jama'a da ministoci biyar kuma kamar kowane daren ranar litini na sakkwato na tafa da labaran wasanni yanzu kan a sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. A yau litinin 'yan sandan Kenya sun harba yaji mai sa hawaye akan shugabannin 'yan adawa da magoya bayan su waɗanda suka yi tattaki zuwa ofishin hukumar zaben ƙasar da ke Nairobi suna neman da a soke hukumar. wakilin muryar amurka a nairobi muhammad yusuf ya ce 'yan sandan kwantar da tarzoma sun yi ofis yi wa ofishin hukumar zaben kawanya domin dakile kusantarsa da masu zanga-zanga suka yi yunkurin yi cikin waɗanda aka raba bakonan tsohuwa a kansu har da tsohon firayim ministan ƙasar raila odinga 'yan adawan takmaimai suna so neman babban hukumar su ajiye ayyukansu kafin zaben da za a yi shekara mai zuwa domin a ce wasu sun taimaka wa jam'iyya mai mulki lashe zaben da aka yi a baya dan majalisa opio wandayi na bangaren yan adawa na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci tattakin da aka yi we have spoken time and again and said that the ibc as currently constituted ya ce mun sha faɗa cewa al'ummar ƙasar kenya sun yanke ƙauna da amincin da ke tsakaninsu da hukuma saboda haka tunanin cewa hukumar ita za ta jagoranci muhimmin abu kamar zaɓe ba abu ne mai yiwuwa ba kotun hukunta manyan laifuka ta duniya icc ta fara yin nazari kan wasu rahotannin zargin aikata laifukan kisa da azabtarwa da faɗi sanadiyar rikicin siyasar ƙasar burundi wata sanarwa da babbar mai shigar da ƙara a kotun ta icc fatu Suda, ta fitar ta nuna cewa dukkanin waɗannan laifukan sun shiga hurumin laifukan da kotun za ta iya bincika da ta ce dalilin haka ya sa ta yanke shawarar kaddamar da nazarin farko akan kasar ta Burundi. Irin wannan nazari baya nufin an kaddamar da bincike ba ne, sai dai sharar fage ce ta yin dubin ko ya cancanta kotun ta fara binciken. Yanzu haka kotun ta ICC ta ce za ta tunkari gwamnatin kasar ta Burundi domin tattaunawa kan wannan lamarin. Ya zuwa yanzu dai gwamnatin ta Burundi bata ce ufun ba. hukumar lafiya ta duniya who ta ce nan da shekaru hudu masu zuwa wasu kasashen afirka za su kawar da cutar cizon sauro ko kuma malaria hukuma ta bayyana haka ne a wani rahoton da ta fitar a yau litinin yayin da ake bikin ranar yin dubi kan cutar a duk faɗin duniya wani shiri da aka tsara domin yaki da cutar a tsakanin shekarun 2016 zuwa 30 wanda hukumar ta who ta amince da shi ya nuni da cewa akalla kasashe goma ake sa ran za su kawar da cutar a duk faɗin duniya nan da shekara ta 2020 sai dai hukumar ta who ta yi kiyasin cewa kasashe 21 ke sa ran za su kawar da cutar wacce sauro ke haddasawa ciki har wasu kasashen afirka su shida kasashen da aka sa ran za su kawar da karshen wato za su kawo karshen cutar a afirka nan da shekara ta 2020 sun hada da algeria da botswana da cape da comoros da afirka ta kudu da kuma swaziland to karfa a sha'afa ana tare ne da sashen hausa da muryar amurka a nan birnin washington dc amurka ta yanke shawarar amincewa da wani matsayi na bayan fage a yunkurin sasanta rikicin sudan ta kudu da ake yi tsakanin gwamnatin kasar da 'yan tawaye bayan cikas da aka samu wajen kafa gwamnatin haɗaka a tsakanin ɓangarorin biyu a ranar asabar gwamnatin sudan ta kudu ta ki amincewa wani jirgi dauke da shugaban 'yan tawaye rid machar ya sauka a juba babban birnin kasar bayan da machar ya buƙaci shiga birnin da yawan dakaru da makaman da ba sa cikin matsayar da aka cimma a baya a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby kebi ya kara da cewa lokaci ya yi da bangarorin biyu za su kawar da duk wata matsala da za ta hana kafa gwamnatin haɗakar ta yadda shugaban 'yan tawaye ritmace zai iya shiga babban birnin ƙasar juba hamshakin mai kudin nan na amurka kuma na gaba-gaba a neman takarar shugabancin ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar republican donald trump ya soki shirin haɗin kan da abokan hamayyarsa suka yi na dakile karɓuwar da yake samu inda ya kwatanta lamarin a matsayin irin zakuwar da suka yi na ganin sun kassara shi a jiya lahadi sanata ted cruz na jihar texas da gwamnan ohio wato john kasich suka bayyana wani shirin haɗe wa trump domin hana shi samun tikitin jam'iyya a taron gangamin da za a yi a watan yuli kasich ya amince zai janye yakin neman zabensa a jihar indiana wanda za a yi zaben fidda gwani a ranar uku ga watan mayu domin baiwa cruz damar samun mafi yawan wakilan jihar a maimakon trump shi kuwa a nashi bangaren cruz zai dakatar da yakin neman zabensa a wasu jihohi da ke yammacin amurka domin baiwa kasich damar samun mafi yawan wakilai sama da trump To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji, rundunar tsaron ƙasashe ma'abuta tafkin Chadi da ke gwagwarmaya da 'yan Boko Haram ta ziyarci jamhuriyar Nijar ƙarƙashin jagorancin Major Janar Lamidi Adeoshin inda rundunar ta zayyana nasarorin da ta samu tare da irin ƙalubalolin da ke take fuskanta ciki har da na rashin cika alkawarin da wasu ƙasashe suka yi. Ga dai wakilin mu a Yamai Sule Mummuni Barma da cikakken rahoton. makasudin ziyarar ta manjo janar lamidi daewushin da makardabansa shine su yi wa babban kwamandan rundunar mayakan nishar general saini garba bayani a game da inda aka kwana dangane da ayyukan rundunar kasashen yankin tafkin chadi mai alhakin murkushe kungiyar boko haram kamar yadda jami'in hulɗa da jama'a kanal muhammad dole ya bayyana a taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka kira general lamidi adewushun ya sha kai irin waɗannan ziyarurruka a ƙasashen da sun ka haɗa wannan rundunar wannan ƙasar nijar ita ce ta ƙarshe so shi ne ya samu dama kuma ya zo ya sadu da hafsan hafsoshin ƙasar nijar domin ya masa bayani irin ayyukan da ita rundunar tsaro tafkin caji take ciki waton kamar irin su rangadi da kuma kai farmaki shekarun baya waɗannan 'yan ta'adda sun kama garuruwa da ƙauyuka da yawa da dama har da ma barikokin sojoji amma yanzu maganar dan da nike da kai babu wani bariki ko wani ƙauye da yake ƙarƙashin su so wannan muna iya cewa lallai an samu ci gaba ƙwarar gaske sai dai a cewar kwamandan wannan runduna general lamidi adewushin ayyukan rundunar na fuskantar kalubalen da ya shafi maganar kayan aiki sakamakon rashin cika alkawali daga wasu kasashen da kungiyar tarayyar afirka ta tuntuɓa domin su bada gudunmuwa a yayin taron da aka gudanar a kwanaki a birnin addis ababa na kasar habasha amma kuma ya ce za su ci gaba da ayyukan tabbatar da tsaro a yankin na tafkin chadi da ɗan kaɗan ɗin da kasashen da ke cikin wannan yaƙi ke bayarwa. support from strategic partners international donors rundunar tsaron ta yankin tafkin chadi ta bayyana cewa tana sa ran ceto dukkan mutanen da ke hannun kungiyar boko haram nan da dan lokaci kaɗan akwai mata da ƙananan yara da yawa hannun waɗannan 'yan eh, ta'adda kuma iyakaci muna ta ƙoƙari mu ga cewa mun ceto waɗannan mutanen tare da su 'yan matan chibok askarawan na rundunar haɗin gwiwar ƙasashen da suka haɗa da nigeria niger cameroon chad da jamhuriyar benin sun buƙaci haɗin kan al'umma wajen ba su bayanan da za su taimaka a murkushe masu tada kayar baya sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger a gaida barma daga jamhuriyar Nijar kuma sai Najeriya inda aka gudanar da taron zauren Legas tsakanin ministoci biyar na gwamnatin tarayyar Najeriya da rukunonin al'ummar Legas ga wakilin a ikon Babangida jibirin da cikakken rahoto. And one of the things that we're working very feverishly about is to select only truckers who can install trackers in their system and be able to monitor that. That's that is ongoing. Ministan man fetur Dr. Ibe Kachuku kenan ke jawabi ga ɗaruruwan wasu mutane da suka hallara a birnin Lagos domin jin bayanai daga wakilan gwamnatin tarayyar Najeriya game da ziyarar da shugaban kasa tare da togansa suka kai kasar sin ko china a kwanakin baya da kuma alfanun da za a samu a najeriya ministan dai ya yi amfani da wannan dama wajen shaida wa 'yan najeriya dalilan da ya sa matsalar man fetur ya ya cinyewa inda ya dora alhakin hakan akan masu iwa najeriya zagon kasa ya ce yanzu haka ma dai gwamnatin tarayyar najeriya ta yanke shawarar amfani ne kawai da motocin da ɗaiɗaikun man fetur masu ɗauke da na'urorin zamani da zai ringa nuna zirga-zirgar irin waɗannan motoci domin kaucewa amfani da motocin da ake yi domin karkatar da irin waɗannan man fetur da ake samu daga matatun man fetur zuwa wasu ƙasashe da ake makwabtaka da su har ila yau ministan ya bayyana cewa an kammala gyara matatun man fetur na fatakwal da kuma wari a yadda za su fara aiki nan take a yadda kuma ake sa ran kammala gyara karkara matatan man fetur na kaduna wanda shi ma zai fara aiki a ƙarshen watan nan da muke ciki tun da farko dai a cewar ministan yada labaran najeriya alhaji lai muhammad wannan ne karan farko da wata gwamnati a najeriya ta shirya irin wannan ganawa na keke da keke da jama'ar da suka zaɓe ta domin yi musu bayani dalla-dalla game da irin matsalolin da ake fuskanta da kuma shirye-shiryen da gwamnatin ke yi na magance irin waɗannan matsaloli alhaji bello kan karofi babban darakta ne a hukumar da ke sa ido a kan tallace-tallace a kafofin sadarwa a najeriya kuma ya yi mani karin haske game da wannan taro na zauren lagos da aka gudanar magasudin wannan taro saboda a baiwa mutane dama su saurari jawabai daga ministoci da kuma ma'aikata wakilan gwamnati na ba da dama ga kungiyoyi masu zaman kansu da kuma wanda suke ganin dama kamar gwamnati musu nisa 'yan makaranta direbobi gasar nan barkatai a ga an ba su dama su yi tambaye tambaye ga ministocin da ke na ruhin tattalin kasa ke hannunsu wasu daga cikin halarta wannan taro suka bukaci a bayyana sunayen jama'ar da suka wawara dukiyoyin 'yan najeriya a kafofin da labaran najeriya kamar da wannan malami yake cewa names of people who have stolen our money i ask them when are we going to have the list dole ne gwamnati ta bayyana sunayen waɗanda suka waware dukiyar 'yan najeriya ko da kuwa haka zai ɗauki gwamnati ta dinga gabatar da wannan suna ɗaya bayan ɗaya domin 'yan najeriya su san su domin a nan gaba ba za a sake amincewa da su ba bayan kuma an hukunta su babangeji Brown murya amurka daga lagos To a gaida baban gida yanzu kuma bari mu koma gefe guda na Sokoto ya gabatar mana da shiri na gaba. daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. to a cikin wannan shiri na wannan litinin za a ji cewa an yi waje road da jamhuriyar nijar fa wanda ya yi wata goma sha takwas da wanda ya kwana arba'in kan kenan ba da yawan da ya kwana arba'in wani ba san wani ba wani ba su gane shi ba kusoshin kwallo a najeriya sun ce ai ba wani abin jin kunya ga kasawar najeriya na ta shiga gasar cin kofin afirka a tarihin nation cup da aka fara a afirka ita sun yi kowace kasa ce amma sun jera gasa uku jere wanda ba samu halarta ba. Daga nahiyar Turai kuma? A yau za mu soma ne da kasar Faransa. 'Yan wasan tauri kuma sun baje kolin su sosai a kasar Yarbawa. Ban tsoron rigima kowace iri. Ni haka na kiban wata haka ba, ni na cikin mutum ko fata. jama'a barkan ku da wannan lokaci da mu da kowa na sabon shiri na labaran wasanni ba za mu bata lokaci ba kai tsaye za mu je jamhuriyar Nijar inda labarin ba daɗi. Shekara ta 2016 ta kasance wa jamhuriyar Nijar a fannin ƙwallon ƙafa bakar shekara tunda babbar ƙungiyar kwallon ƙafa ta ƙasar cewa da maina national ta kasa kan labari a rukunin ta na neman shiga kofin nahiyar Afirka na ƙwallon kafa da sai wakana ƙasar Gabon a shekara ta 2017 kuma sai gashi kamar faduwar ɗaki a ranar asabar ta gabata matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 na ƙasar sun kasa taɓuka abin kirki gaban takwarorinsu na ƙasar tunisia a stade municipal na babban birnin yamai wanda ya cika makil da 'yan nijar da suka zo goyon bayan 'yan uwarsu inda aka tashi ɗaya da ɗaya bayan 'yan tunisiyar makonni biyu da suka gabata ta sun sha hikke shanguriyar Nijar din da ci uku da nema abin da ya sa kwac maye cewa rashin kimci a kan lokaci shine ke jawo kasar ta Nijar wannan koma baya. Su Sura shakin kowa na shi farfakin kadekin shi da iluwan sai ka shirya yaran ka obon dizimo dizimo da faransa kaga kin Allah da kuma sun gane ne kowa san fosan ki kowa. To mun gona mun vraiment duka san ta karanta jor ne za a yi tunda wasu duka ekip daban-daban ne a kiro su karanta jor ko vraiment sai insuffisant a ce ekip kuma ana kuma ta kai gaci aikata eh ta kai inda ake so wanda yi wata goma sha takwas da wanda ya kwana arba'in kan kenan ba dai wani dai ya kwana arba'in wani bai san wani ba wani ba su gane shi ba su ko wanda shekara wata goma sha takwas shekara guda rabi kowa san sunan kowa kowa san kowa kuma kowa ka san fosan ne kowa ka san abin da ke so ka san abin da ba ka so su kuma kwana arba'in kaka akwai cikas shi ne matsalar mu kawai idan muka leƙa kuwa a rukuni na biyu na neman kai ga division one ko wasannin kwallon kafa league an ta janguriyar Nijar a bangaren jihar Tawa kungiyar ISABK ta birnin birnin Kwanne wadda ta taba zama a rukuni na ɗai na kwallon kafa na kasar ta je har birnin Tawa ta yi ɗai da ɗai da ɗan gurmin Football Club na birnin Tawa ɗin kuma shugaban ƙungiyar ta ASCBK ta birnin Kwanne Papa Idrisa Kado na cewa fa sun yi abin a zuwa gani. Kowa san ɗan gurmin jihar Tawa ekip ce da tare da Premier Division kuma tana ɗaya daga cikin ekip masu ƙarhi na jihar Tawa. Dan fulkin da muke ciki pul A akwai ekip kamar uku masu ƙarhi a cbk da gsa da dan gurmu to kamar ekipkin da muka saba gamuwa da su ne demi final ko final yanzu allah ya samu cikin pul guda da su macikin da aka yi tawa jiya ya kare matinul a'a eh, eh. mu dai ga ganin mu ya kamata a shinshina ma yan balan nan saboda sun yi ba da kokari jan kokari kwarai game da balan nan da suka ta yi ita dai ascbk ta birnin kwanni tana fafatawa ne a neman kai ga wasanni na kasa na hawa rukuni na ɗaya na wasannin kwallon kafa na jamhuriyar nijar a rukunin da ke kumshe da aminci football club tattawa sai kwasam tattawa da dan gurmin football club tattawa sai lela umani da ita a sab kadin ta birnin kwanni haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To a gaishe ka Haruna Allah ya kiyaye gaba. To bari mu je makwabciyar Nijar din wato Najeriya inda har yanzu akwai 'yan Najeriya da dama da ransu yake a ɓace saboda cewa Najeriya a karo na biyu ta kasa ta je gasar nan ta cin kofin kalubalen kan da kowa ke sanya ci a Afirka wato Nations Cup. To amma hirar da na yi da shi shugaban hukumar kwallon kafa ta jihar Zamfara Ibrahim Musa Gusau kuma ɗaya daga cikin kusoshin ita hukumar kwallon kafa ta Najeriya din ya ce ai ba wani abin kunya kuma bai kamata a ce cikin najeriya saboda ta kasa zuwa wannan wasa har sau biyu ba domin ai ba ita ce ta farko ba ai da masu wa'annan mutane suna ta diban irin wa'annan matsaloli su haru ne domin su zo su dawo ta nan gefe da na saboda haka babu irin hanyoyin da ba su yi ba domin ganin cewa mun kasa samun wannan nasara amma mu dai mun riga mun san cewa nasara Allah ke da ita kuma sannan ba wai qualifying ɗin super eagles ba a nation cup ai wannan ba wani da a ce wani abu ne wanda aka fara Egypt da suka ci nation cup su bakwai a tarihin nation cup da aka fara a Afirka ijo sun yi kowace ƙasa ce shi amma sun jera gasa uku jere wanda ba su samu halarta ba sai ba da muke tare insha Allah wakili za su yi baki saboda haka amma kuma a Najeriya kuma shekara ɗaya da muka yi da wata shida ko huka nawa muka ci mun ci kohin yan shekara ashirin na maza mun ci kohin duniya mun ci kohin mata na yan shekara na super falcons cikin shekara cikin shekara ɗaya da wata wata hudu to amma har ga wasu kasashe nan in ka diba irin South Africa irin abubuwan da aka gare su a ƙasa na al'amuran wasan ƙwallon ƙafa a South Africa mahiyoci su babu su a Najeriya amma shekara nawa rabon da kaji an ce ko da kohin Afirka ne ko da na ɗan shekara goma sha bakwai ne South Africa ta ci amma an ba suna zanen lahiya suna gudanar da tsarin harkar ƙwallon su kamar da kamata amma mu saboda ana yawan sashe ɗana ga al'amura mutane suna bin wasu hanyoyi ma don ganin cewa ba a samu nasara ba don su yi wani da wannan rashin nasara su suna kawo su tuntunu to amma mu duk wannan bai dame mu ba kamar yadda faɗa maka har yanzu shugabancin mu yana nan kuma na nan muna gudanar da ayyukan mu kamar yadda tsarin doka ta tanada kuma insha Allahu mun sani gwamnatin da ke gudana take ci yanzu ba gwamnati bace wadda ke ɗauka irin wannan abubuwa na rashin mutunci da rashin bin doka kuma mun tabbatar da cewa insha Allah za a yi maganin wannan matsalolin Alhaji Ibrahim Musa Gusau kenan ɗaya daga cikin kusoshin hukumar kwallon kafa ta Najeriya shugaban reshen hukumar kwallon a jihar Zamfara kuma shugaban shugabannin kungiyoyin kwallon kafa na Najeriya. to za mu sake koma najeriya nan gaba kaɗa amma sai bayan mun gama jin abin da ya faru a ƙarshen mako a nahiyar turai ina za mu soma ne a yau za mu soma ne da kasar faransa da ƙungiyar kwallon kafa ta psg ta sami lashe gasar league one ta kasar bayan da a ƙarshen makon nan ta doke lille da ci biyu da ɗaya wasan ƙarshe ta gasar angel di maria ne dai ya jefa kwallon da ta baiwa psg din nasara a wasan da psg din ta buga da 'yan wasa goma kuma wannan ne karo na uku da take lashe kofin wannan nasarar kuma na nuna alamun kudurin kungiyar na wawushe dukkan gasannin cikin gida na kasar bayan da tuni ta daga kofin gasar trophy de champions tare kuma da kudurin lashe kofin kofe de prince wanda za a fafata wasan karshe a ranar 21 ga watan mayu a kasar spain kuma barcelona ta lallasa sporting da ci shida da nema lamarin da ya sake maida ta saman teburin gasar La Liga bayan da a ranar Asabar Atletico Madrid da Real Madrid sun haye ta sakamakon nasarar da suka yi a wasanninsu daban-daban. Atletico dai ta doke Malaga ne da ci ɗaya da nema yayin da Real Madrid kuma ta bi Rayo Vallecano har gida ta doke ta da ci uku da biyu. Lamarin da ya kara zafafa takarar lashe kofin gasar ta La Liga domin ko bambancin yawan kwallaye ne kawai ya rarrabe tsakanin Barcelona da Atletico masu maki 82. yayin da kuma maki ɗaya ne tal tsakaninsu da real madrid da ke dafa musu baya yayin da ya rage musu saura wasanni uku uku kacal a kasar jamus kuma nasara ɗaya kacal bayan munich take bukata domin samun tabbacin lashe gasar bundesliga ta kasar bayan da a makon nan ta yi galaba akan hertha berlin da ci biyu da nema a daidai lokacin da ya rage musu wasanni bakwai a kammala gasar bayan Munich tana kan tebur ne da maki 81 tare da tazarar maki 7 tsakaninta da Dortmund wacce ita ma nasara ta yi a wannan makon akan Stuttgart da ci uku da nema. A Ingila kuma dan wasan gaba na kungiyar Leicester da yanzu haka ke jagorancin teburin gasar Premier Riyad Mahrez ya lashe lambar yabo ta gwarzon shekara ta hukumar kwararrun 'yan kwallo. Mahrez ya sami nasarar zura kwallaye goma sha bakwai ya taimaka aka zura goma sha daya a cikin wasanni 34 na League a bana lamarin da ya taimaka wa kulob ɗinsa na leicester kama turbar lashe gasar dan wasan gaba na tottenham dele ali shine ya sami kyautar matashin dan wasa yayin da 'yar wasan manchester city easy christiansen ita ce ta lashe lambar yabon ta kwararrun 'yan wasa mata a bangare ɗaya kuma alamu na nuna cewa dan wasan manchester city ya yi ture ba zai sami buga wasan farko ba na kusa da na karshe na gasar zakarun turai da club ɗinsa zai fafata da real madrid ba a gobe talata sakamakon rauni da yake fama da shi a kafarsa tura da ya sami raunin ne a ranar asabar da ta gabata sa'ad da ƙungiyarsa ta doke stoke city da ci hudu da nema duk da yake dai ba a canja shi ba a wasan saboda karewar damar canjin 'yan wasa to sai dai kaftin ɗin ƙungiyar vincent company wanda shi ma rauni ya sa sau ashirin ne kacal ya buga wa kungiyarsa wasa a wannan kakar wasannin ya ce a yanzu kam ya warke sarai real madrid dai za ta saka dukkan 'yan wasanta a wannan fafatawar duk da raunin da wasunsu suke fama da shi murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria To gaishe kamar tala. To bari mu kammala da didimar da 'yan tauri suka yi a ƙasar Yarbawa. A sakamakon naɗa Alhaji Abdullahi Bagobiri sabon sarkin Hausawan Ore an yi gagarumin wasar tauri don nuna jin daɗi da murnar naɗin. Na zo na sarkin Hausa. Na Allah shi ba ka. Ina sunanka? Sunana ya umu Haukaci. Me yasa ka to wannan gari ori kana basa tauri? Wallahi dan in zo in bada baici akan wannan al'amari da ya samu dan ina farin ciki da wannan mulki da wannan bawan Allah aka bashi. Baka jin tsoron sanda ko ada? A ai na saba da ita gada ne gurin ubana. Harkar tauri gada ne ko dare ko rana ko gida ko daji ban tsoron rigima kowace iri. Ni haka na ban wuce haka ba. Ni na cikin mutum ko fata. Ni ne sa mutum ya tabarka ba daidai ba. Ni ba wakacin na gata ni na alasan. kare mai kura na maduga kai ma me yasa ba kai wasa taure arewa ba ka zo nan garin Ore na jihar Ondo kana wasa arewa na yin wasan tauri ni gashi nan suna na maduga taba zuwa daji wurin wasan tauri taba zuwa daji wasan tauri da wani daji da wani daji ka taba zuwa kenan da dajin Ore Ondo Akure Shagamu garejin Ole da bayan da ban taka ba sarkin kana mabiya ta nan da uban ganga tilar ba hakuri ba yaro ba sai yaro bane shi sai ya dawo wuta ya kan gane dan neman wa Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Kwa shekara ka Hassan sun da aiki. To, jama'a abin da ya sauka shirin labaran wasannin wannan litinin kenan sai watan Allah ya samu ganta a madadin wakilanmu na yau. Haruna daga Nijar, Murtala daga Sokoto, Hassan daga ƙasar Yarbawa, Aliyu Mustapha Sokoto ne a Washington. Yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka za ta aika da taimakon agajin gaggawa da ake bukata a mayar da martani ga rikicin kasar Yemen, kasar da ke fama da talauci da karancin abinci a gabas ta tsakiya. Tun shekarar 1990 lokacin da arewaci da kudancin kasar ta Yemen suka haɗe suka zamo jamhuriyar Yemen, ƙasar ta yi fama da tashe-tashen hankula da yakin basasa na lokaci mai tsawo ciki har da tawaye da aka yi a shekarar 2011 wanda wani bangare ne na juyin juya halin kasashen larabawa rikicin soji na baya-bayan nan a kasar ya fara ne a cikin watan maris na shekarar da ta gabata a yayin da 'yan kabilar houthis suka kwace wani babban yankin kasar wanda hakan ya tilasta wa zababben shugaban kasar abed manso hadi arcewa daga kasar shugaba hadi ya buƙaci sojojin haɗin gwiwa da sojin ƙasar saudiya ke jagoranta inda suka fara kai hari ta sama akan dakarun houthis tun daga lokacin jama'ar yemen miliyan biyu da ne suka rasa mahallansu sama da miliyan ashirin kuma na buƙatar kariya da taimakon agajin gaggawa da kuma aƙalla miliyan shida da ke buƙatar taimakon abinci domin ceto rayukansu a cewar asusun kai ɗaukin gaggawar ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya a sakamakon tashe-tashen hankula da ƙuntatawa wajen shigar da kaya ƙasar ya katsa safurin isasshen abinci da man fetur wanda ya yi wa ayyukan yau da kullum karan tsaye alal misali rahotanni daga asibitoci sun ce akwai rashin wadatar kayan aiki da ma'aikata dalilin haka ne hukumar kula da lafiyar kananan yara ta majalisar ɗinkin duniya ta kesta cewa a shekarar da ta gabata kusan yara dubu goma ne 'yan ƙasa da shekaru biyar suka rasa rayukansu a sakamakon cututtukan da za a iya magancewa irin su amai da gudawa da nimoniya wanda adadin ya kai ga yara dubu hamsin da ke rasuwa a yemen cikin kowace shekara tabbas ƙasa ce da yara suka fi ji a jika kusan yaran ƙasar yemen miliyan goma ne a yanzu haka ke buƙatar taimakon gaggawa sa'an nan wasu miliyan biyu kuma ke cikin hatsarin kamuwa da cutar amai da gudawa da kuma wasu dubu ɗari uku da ashirin da ke fama da matsalar rashin abinci mai gina jiki a farkon watan afrilu amurka ta ba da sanarwar ba da kuɗi dala amurka miliyan 139 na ba da tallafin gaggawa domin taimakawa waɗanda abin ya shafa a yemen da kuma faɗin yankin a sakamakon tashe-tashen hankula wannan ya hada da kayan abinci tan 122 tare da magunguna da ayyukan bada abinci mai gina jiki da matsugunai da samar da ruwan sha mai tsafta amurka ta shirya ayyukan kai daukin gaggawa akan rikicin da ake a yemen duk da hatsari da rashin tsaron da ke wurin amurka na kira ga daukacin kawayenta da abokan hulɗarta a faɗin duniya da su biyo ta wajen kai wa yemen taimako a lokacin da ƙasar take cikin bukata wannan shi ne sharhin murya amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau to a gaishe ka yanzu kuma ga mahmud ya dawo da labaran duniya a fa a takaice To a yau litinin 'yan sandan Kenya sun harba yaji mai sa hawaye akan shugabannin 'yan adawa da magoya bayan su waɗanda suka yi tattaki zuwa ofishin hukumar zaben ƙasar da ke Nairobi suna neman da a soke hukumar. wakilin da amurka na robin muhammad yusuf ya ce 'yan sandan kwantar da tarzoma sun yi wa ofishin hukumar zaben kawanya domin dakile kusantarsa da masu zanga-zanga suka yi na wato yunkurin yi kotun hukunta manyan laifuka ta icc ta fara yin nazari kan wasu rahotannin zargin aikata laifukan kisa da azabtarwa da fyaɗe sanadiyar rikicin siyasar ƙasar burundi wata sanarwa da babbar mai shigar da ƙara a kotun ta icc fatu binsu da ta fitar ta nuna cewa dukkanin waɗannan laifuka sun shiga hurumin laifukan da kotun za ta iya bincike a kai hukumar lafiya ta duniya da who ta ce nan da shekaru hudu masu zuwa wasu kasashen afirka za su kawar da cutar cizon sauro ko kuma malaria hukumar ta bayyana haka ne a wani rahoton da ta fitar a yau litinin yayin da ake bikin ranar yin dubi kan cutar a duk faɗin duniya wani shiri da aka tsara domin yaƙi da cutar a tsakanin shekarun 2016 zuwa 2030 wanda hukumar ta who ta amince da shi ya nuni da cewa akalla ƙasashe goma ake sa ran za su kawar da cutar a duk faɗin duniya nan da shekara ta 2020 amurka ta yanke shawarar karɓar wani matsayi na bayan fage a yunkurin sasanta rikicin sudan ta kudu da ake yi tsakanin gwamnatin ƙasar da 'yan tawaye to masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan allah ya kai mu yanzu a madadin mahmud lalo da ya tani gabatar da shirin da julie lethal creation wacce ta haɗa mana sautin da mu na wannan lokacin ni ku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri sai kuma gobe idan mai duka ya kai